To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu kan wannan layi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Jama'a kwanaki mun zo da wannan baiwan Allah mai suna Maryam. Maryam da ta zo take cewa za ta kashe mijinta tana ji shi ta kashe mijinta saboda ta hadu da shi mijin nan ba ta son shi aka kan facebook ta hadu da shi shi ma'aifiyanta ta matsa aka ɗaura musu aure wannan miji a gaske ita ba ta son shi yau a wannan lokaci muka yi ƙoƙari muka kwatar da hankalinta muka ce mata kaki wasa kake kashe shi menene ta gaya mana cewa shi wannan mijinta nan ta hadu da shi ne akan facebook Bimana suna fira da shi shi ma'aifiyanta ta je Kano da ma'aifin ta je Kano shi ta ce mata to na zo Kano a ki gaya masa ya zo shi mijinta nan mutumin Kano ne ta ce mata eh, na zo Kano ki gaya masa ya zo ya gaida ni in ji ma'aifiyanta ita wannan mai suna sai da Maryam shi ta gaya ma eh, samarin mahaifiyana na Kano to mahaifiyanta tana ganin wannan mutumi kai sai kawai shi ta ce mai ya kamata a yi gaggawa a ɗaura aure lokacin duka ita maryam ba ta taba ganin shi ba kan facebook suka haɗu suke fira da juna amma ta gaya ma mahaifiyanta a zancen shi mutumin kano ne to aka matsa aka gabare da gaugawa aka ɗaura aure yariyar nan ta nuna ba ta son shi aka matsa aka je aka ajiye ta a cikin gidan shi suka zauna da shi in ji ta wai ya wai sati ɗaya sati ɗaya kawai suka fara faɗa da shi wannan mutumin auren ta nuna gaskiya ba ta son shi amma shi aka masa ta zauna da aka masa ta zauna yanzu haka tana da ciki ta kawo muna kara ta ce mana mijinta ko abinci bai bata domin suna yawan faɗa abinci ba ta cin abinci ta zo muna nan tana jin yunwa in shi na shi ne ya zo gida kawai zo ya yi amfani da ita da ya yi amfani da ita kawai ya tashi da safe ya fita shi ke bai ƙara zuwa shi cikin dare wata sa yana yi kwana uku kwana hudu bai zuwa gida muka ba ta hakuri muka ce ta zauna ta ce wai ta siyar da kayan ɗakinta ta ku duba kayan ɗakinta da ta siyar ta ci abinci a nan za ku gani kun ga ɗakinta empty wannan lokacin da ta zo za ku ga cewa ku duba cikin ɗakin empty ba komi cikin ɗakin wai ta siyar da kayan ɗakinta duka daga ita shekatifa Shek, daga ita she a cikin ɗakin ta zo ta gaya muna anan tana kuka daga ita she katifa ba komi cikin ɗakin to a cikin ɗakin ke ga za ku gani ba komi a cikin ɗakin daga ɗakin she katifa ba komi duka ɗakin ta siyar domin ta ci abinci dukkan ɗakin ta ta siyar domin ta ci abinci jama'a ku yi ina zuwa minti da ina tare da ita ina ina son in gyara network ta shi in zo da ita ta nuna cewa ta sayar da kayan ɗakinta domin kawai ta ci abinci uh, alhamdulillahi a nan da ta zo jama'a minti daya minti daya minti daya a nan da ta zo ta nuna mana ta sayar da kayan ɗakinta domin ta ci abinci muka rarrashe ta muka ba ta hakuri muka ce mata to kenan. mu za mu yi kokari mu mayar mata da kayan ɗakinta kuma in dai mijinta bai ce tana kuka wai ina jin yunwa ko bani abinci wallahi yariyar nan ta muka tausayi yariyar nan ita mai suna Maryam yariyar nan muka bata ita wannan yariya muka kokarin mu dai anan muka samu kuɗi muka haɗa mata kuɗi a take muka haɗa mata kuɗi ah, muka bata muka muka bata muka hada mata kudi a take muka bata muka ba wannan eh, baiwan Allah Maryam ta je ta ci abinci amma alhamdulillah mun samu mata kudin da alhamdulillah mun samu mata kudin da abin ta siyar cikin kayan ɗakin ta duka ta je ta fara mayar da shi ta ah, bi mana gadonta da ta siyar domin ta ci abinci mun samu kuɗi muka bata mun samu kuɗi muka bata anan ta je ta sayi sabon gado za ku ga ta koma ta sayi gado ta sa ɗakinta ta koma da shi domin kawai ta gyara aurenta ta zauna aurenta domin ta gyara aurenta muka bata kuɗi ta sayi sabon gado muka kuma ba ta kuɗi ta sayi kwaba kuɗin ya sayi mata gado da kwaba ya gyara mata ɗakin ta dai gado da kwaba muka mayar mata da kayan ɗakin ta dai da ta siyar muka mayar mata da shi dai kayan ɗakin ta dai da ta siyar muka mayar mata cewa kamar ta koma domin ta yi zaman aurenta ta gyara wanga duka mu muka ba ta kuɗi ta saya to mun yi mata haka domin ta samu hakuri ta zauna amma mijin ta nuna cewa gaskiya ba ta son shi muka hada da malam abbas sadauki muka ce to a yi kokari a je a duba tunda ba ta son shi kuma tana ji kamar ta kashe shi a raba auren a kashe auren saboda tana ji wa za ta kashe shi tana ba ta son shi kuma ta gaya ma iyayenta ta ce ma iyayenta ba na son shi haka ta gaya ma iyayenta to amma yanzu yariyan gashi tana kuka an jawo mata babban illa an jawo mata babban ciwo yariyan nan tana da ciki tana da juna biyu mijinta bai ba ta abinci bai ba ta abinci to amma jiya ina nan yariyar ya ta kira ni gaskiya da kuka kuma kuɗin da muka bata jama'a ba ma kuɗi kare ta gyara kayan ɗakin ta ba mun bata kuɗi har ta kama shago mun bata kuɗi har ta kama shago ta sa kaya kaɗan tana siyarwa cikin shagonta mun taimaka mata da kuɗi muka bata ta gyara eh, ɗakin ta har da kuɗi ta gyara eh, ta kama shago ta kama shagon kanta ta zuba kaya ciki haka tana siyarwa ta kira ni ta mini godiya ta ce sarki zaki na gode maka yanzu gashi nan na gyara shago a Kano wai a rana ɗaya tana yi ta yi ciniki 5000 naira 4000 naira 6000 naira a rana ɗaya tana ta yi wannan ciniki kaga a yanzu ta ta ci abinci ba za ta ce mana tana jin yunwa to amma mijin ana nan kawai da mijin da baya son ta da ta nuna ba ta son shi za ta yi ta kashe shi she mijin bai zuwa gida bai zuwa komi kuma bai san ma abin da take ciki ba wato shi ma tana sai da kayan ɗakin ta ma shi bai san shi ba ruwan shi ma ta sai da kayan ɗakin ko bata sayar ba shi ba ruwan shi shi ya zai kwana yana kuma rula yana ga cewa kamar ta sayar da kayan ɗakin amma shi ba duka ba shi ne tunanin shi ba shi dai kawai ba ya samu katifa ya kwanta ba ya tashi ya sai ya kwana da matan shi kawai ya tashi ya wuce shi ne kawai problem ɗin shi ya kwana da matan shi ya samu katifa ya kwanta ya tashi ya wuce ba ruwan wai ko tana kwance tana wayyo Allah jikinta na ciwo ba ta da lafiya mijin ga shi bai damu ba bai damu eh, eh, wata na kusa da shi tana haka za ta yi kuwanta ta tashi ta samu lafiyanta mijin ga shi ba ruwan shi mijin ga shi ba ruwan shi shi bai damu da wannan ba amma kuma iyaye kun kisa baki ciki wato wa abin da ma ba da haushi ma wani eh, kanin eh, babanta ko wane ne dan uwan in ya kira mijin zo mu zauna batun yariyan ta kawo kara she mijin ya kiyace musu bai zuwa kuma she kuka barta kuma she ya gaya muku bai zuwa kuma she kuka barta gidan yariyan nan tana ta kawo kuma tana gaya muku ta sai ta kashe shi fa yau gobe ta kashe shi gobe ce wata kashe ta eh, wata ta aure ta kashe mijinta amma yau gashi yaren tana kuka yanzu ku ji kukan da yaren take yi wai an cuce ta wai iyayenta sun cuce ta an cuce ta rayuwanta ya lalace yariyan nan yanzu wai iyayenta sun cuce yariyan nan yanzu wai iyayenta sun cuce ta rayuwanta ya lalace ana nan kuma kai tsaye fa kai tsaye yana cikin wannan ta shi da ya fita bai ce mata komi ba shi ya turo mata da text message ku duba ga ta da ya turo mata kwanakin baya da ta turo min shi ce ta kyale shi ta tanka shi ta kyale ta yi zaman auren ta wai wai gashi nan ki kwashe eh, wai me ki kwashe sauran kayan ki wai ta kwashe sauran kayan ta shi ya je ya karbi kudin wai ta kwashe sauran kayan ɗakin ta shi ya je ya karbi me me ma zana wai abin da zana mata salam ki kwashe ragowar kayan ki za a ba da gida wato shi ya ja karbi kuɗin sauran kuɗin shi ma wurin gidan haya ita ta kwashe sauran kayanta shi yariyan nan da ta kira na ce mata jinan mijinki ne mu abin da za mu yi mu miki shine taimako mu taimaka miki ki ci abinci ki kama shago kamar kan da yake miki mu mun miki wannan mun baki kuɗi kin kama shago mun baki kuɗi kin bude eh, kin gyara abin da ka sai cikin ɗakin ki ki ci abinci kin mayar da su gado ne ba ne menene duka kin giya kin kowa mun baki kuɗi kin yi ta ce ga abin da kuma mata amma ita ba ta so shaka shawurin ka san yanzu kukan da yarinyar ta tana yi za ku ji a bakin ta nan yariyar nan ta je da ciki an je a yi mata test a duba yaron saboda ta samu kuɗi yanzu tana ciniki ta samu kuɗi tana ciniki Iza tana gani kamar yanzu bari ta je hospital sai ta fara duban cikinta. ta da aka je aka je aka auna cikin yariyan a duba jininta ashe yariyan tana da tana da HIV AIDS yariyan nan ashe tana da ciwon HIV yanzu haka yariyan nan tana kuka da iyayenta wai kun jawo mata illa yanzu yariyan nan tana kuka tana da HIV shi yanzu aka matse shi a je a duba ita da shi waye ba wani ciwo da aka je aka matse shi aka je da shi hospital ashe doctor sun gane shi ah, a ai wannan kamar shekara goma kenan yana zuwa karban magani ashe wai yana zuwa karban magani shekara goma kenan 10 years yana zuwa karban magani shi yana da ciwon kuma ya san yana da ciwon kuma ya san yana da ciwo amma shi ya aure ta kuma ta nuna ba ta son shi ashe yana da ciwon ga shekara goma yana zuwa karban magani Ah, salamu alaikum sai da Maryam. Ah, Maryam gaskiya na tausaya miki sosai shekarunki shi kace da yake zo muka miki ma eh, shekarunki 27 ko? Eh, yanzu da aka yanzu da aka je aka duba shi yana zuwa karban magani shekaran shi goma yana da wannan ciwo ya aka yi da shi? Ah, ta ba da sai suka ce min ina da miji sai na ce in eh, ina da miji dama muka da mun kai shi kotu to da sai suka faɗi sakamakon to da suka faɗi sakamakon sai shi baban nawa suka nuna ba su yadda ba sai an yi bincike a gani tsakanina da shi wa ya samu wani cikin to shi ne ko da aka gwada aka ce shi ya yi shekara goma yana san magani kaman abin ya daɗe a jikin shi to a dalilin haka bayan mun dawo nan take alƙali ya tura shi gidan yari sannan ya ce duk wata zai bani dubu goma kuɗin abinci sannan zai kama min gida inda zan zauna to sai ita mama mu ta ce ni dai a yi maganan ciki da sauran. barin ga miki gaskiya maman ki ta ce maman ki ta ce kin ga sometimes wasu iyaye barin ga muku barin ga duba wasu iyayen ko ke jawo ma yaran ku irin wanga baba gaskiya gaskiya wani dan sadaki da za ba ko kuma wasu ababen da za ba ka zo ga yariya karaman nan yanzu an jawo mata illa problem ni na tausaya mata ma na tausaya lokacin da yariyan nan ta zo iyayen ta zo a nan yariyan nan tana kuka wai zaki ina magana iyayena ba ma ba, ba mai saulara na auren nan ban so Yarin nan ta zo kan facebook nan ba wanda bai tausaya ma yarin nan ba Yarin nan kuka take yi kuma wai ta kai sako ta gaya ma iyayen ta gaya muku ta gaya muku tun da aka yi auren nan a sati ɗaya ta fara kuka yanzu akalla auren ki shekara nawa kenan yanzu akalla aurenki aurenki wata bakwai wato tun auren na sati daya yare wai kamin ai auren ma ta nuna ba ta so ta nuna ma mamanta cewa kamar a ah, wannan fa na gamu da shi ne kan facebook kin ce a zo ya zo ya ganki kawai kin ce da ya zo ya aure ya kawo kudin gaisuwa ni ban taba ganin shi ba ku barin ganshi mana ba yi ma yariyar nan haka ba aka matsa aka ɗaura auren yariyar nan sometimes yan waye ma hausawa najeriya ko ke sa ma yan wayen ku pressure wato mace ta girma ta kai wani lokacin ba ta yi aure ba sha ta mata gori kaga ta ta ɗauki wrong ta ta yi abin da bai dace ba ya sa ku mutane gori har iyaye kuna yi ma ƴaƴan cikin ku gori ta yi aure kaza kaza ah, dole ne Allah ya halicci kowa ya aure ne wai ga muku auren ma dole ne auren ba dole ba ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna mana akwai irin rikon kanka da za ka yi in baka da sha'awa ba dole ba ne ba kuma inda ina da kyau a yi aure amma ba a tilasa wa mutum ba yau ga yariya karaman nan duk abin da aka jawo mata yariya karaman nan duk abin da aka jawo mata Wala na tausaya mata Allah da batunta ne bacci jiya na tausaya ta kira ni jiya da dare lokacin da zan kwanta zan kwanta dab da zan kwanta ta kira I, I, I feel pity for this girl na tausaya mata gaskiya ta zo nan ta nuna ba kuma ku duba irin wa yariya ta ce tana lokacin da ma ake azabtar da ba abinci wai tana ta kwana uku ko menene ba abinci ta zo ta gaya muku ba abinci kaza kuma ba ku bata abinci kuma ba ku kashe wurin ba kai sai kawai ya kamata yanzu kowa za ka yi aure wallahi ko ka yarda da mishi ko ka yarda da mishi ka yarda da ita ko ta yarda da kai ya kamata a je a yi wannan blood test nan ya kamata a je a yi awon jinin nan a je a yi kowa za shi zai auri wani wallahi ko ka yarda da ita ko kin yarda da shi a'a ba ba ba aibu bane a je a yi wannan blood test yanzu an duba wai ciwon nan wai ciwon nan yanzu ciwon ya bai taba amma bai taba dai yaron ba dai yanzu me ya be I'm even confused me me doctor suka ce Ok, an baki magani da ake ta sha, ok, wannan magani daga turo min kenan ko, wani kina sha wannan magani yaron ba zai samu ba ko? amma ke dai kin ke dai yanzu kin kamu da wannan ciwo eh, yanzu an ma ba auren gaba da ƙirin da shi eh za raba auren da bai da bai da amfani don ai da inda ni ma inda ni ma bai kamata a raba aure ba za kira ya kin samu wanga ciwon yanzu wani aure ashe dai kawai ne abu ɗaya ne kawai shi eh, ba mutumin kirki bane baya ce okay maganin ke ga maganin da aka bakin ke ga ko shi jaza shi ne ba mutumin kirki ba ne kin ga nan mun yi mun kokari mun samu miki kin abin mana jari dai kina aiki kuma kin gyara sunan shiga how do you call it eh, kin eh, kina da shagon ki kin gyara ɗakin ki wannan duka bai da wannan duka ba shi bane damuwar mu anan ki samu miji ki aure da wasu ababa duka dai I think it counts, amma tun da dai kin yanzu cikin yanzu cikin <laughs> na rasa ma na ban san ma me zama ban san ma me nake faɗi ko me nan faɗi ba yanzu cikin ki how man. months wata da muka da muka samun sai suka nuna wani wata biyar yanzu cikin ki ya kai wata biyar kenan yanzu cikin ki wata biyar bari Allah ya sauke ki lafiya kin ji maganin nan ki ta sha yanzu ah, eh, i magana ki magana ki ma kina da magana ni na ta kasa ki ma cikin magana ma wuce don have to alright yanzu an bashi kike ce an kulle shi an bashi wata tara an bashi wata tara ba tara ba mutum ya je sata mun ga wanda ya je sata akuya a nan kan facebook mun gani wai da wani wai eh, DSP wai Haruna Kiyawa ko wane ne Allah taimake shi da ya aka ka kama shi wai wani ya sata akuya wani ba shi shekara goma akuya kenan an ba shekara goma na gani kan Facebook na na sa kan amma wani ya je da sanin saninsa ya san yana da ciwo ya je nemi aure kuma ya sa wata shi wannan wata tara aka bashi amma wanda ya sata akuya an ba shi shekara goma amma wanda ya zo su wanda ya wannan illa shi an ba shi wata tara yanzu an bashi wai wai an kulle shi an bashi wata tara yanzu ko tunda sai kuke uku ya yi biyu ya yi ɗaya kuma ni gaskiya ba na kwaɗayin in koma gidan shi suka ce to shi kenan suka ce ya samo ya kama min gidan da zan zauna kuma duk wata ya bani dubu goma wanda zan ci da abin da ke ciki na in ji kotun abinda kotun ya ya faɗa ya faɗa kenan ina zuwa wo kimin kimin gafara yanzu iyayenki da aka masa aka miki wannan sadaki nawa kura ya biya ne da yasa aka ga aka ɗauke ki ke sadaka sadaki nawa ya biya da zai aure ki nawa ya biya dubu talatin ya bayar sadaki ya bada kuɗin kayan sawa talatin sittin ya Da zai aure ki dubu talatin ya bayar ma. Sadaki, kayan sawa dubu talatin. Dubu talatin ya bayar ka aure ki? Kuma eh. kudin kayan sawa dubu talatin, dubu sittin. shi aka doke ki aka bashi saboda ya nuna shi talaka ne ba shi da kuɗi kuma yana son ya aure a taimaka mishi da aka ce to a albarkan abu ya fi yawan shi Oh, oh, oh in ji yayin ki wa albarkan abu ya fi yawa ko? Kisa albarkan kenan ki je so kenan ko? Ki hankuri kin ji? ba ƙarshen ba ƙarshen rayuwan kenan ba kin jaye ba ƙarshen rayuwan ba kenan ki hakuri wala na tausaya miki gaskiya na tausaya miki sosai sosai sosai na tausaya miki amma ki hankuri ki hankuri ki yafe wa kowa ki yafe wa kowa kin ji ah, abin abinda kin inda kike nan wallahi in baki hankuri kin kwantar da hankalinki baki kabar wani abu ya dame ki zaki ma kanki babban illa barin ga miki gaskiya ya da na Allah na dogara ga Allah na dogara ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yanzu yanzu na zuwa yanzu wai maganin nan kina sha zai iya safe din yaron yaron ba zai samu wannan ciwo ba ko eh, eh ba zai samu kuma rayuwanki baki taba aihuwa ba ko a'a na taba aure mijina accident ne ya rasu yaro ko na ɗaya kin taba aure mijinki ya samu accident ya mutu wanda suka je wajen sikiri nan suka je nan suka an kashe mijinki ne ba an kashe shi ne ma eh. waɗannan da suka je hanyar da aka kare su sun dada wajen zikiri. Ah, mijinki na cikin waɗanda suka je aka kashe su almajiran shaidari baucin nan? mijin na ciki wanda aka kashe su ai ka kisa kisa da aka kashe su ai kwana kwanan ne ba wani abin dadewa bane ai shine shine wato wani wani ma sa eh, wata watanni ma bai zo kai ba shine aka aka dora aka gama ki da wannan Ta ma wannan ake ka janyo shi kan Facebook ai Allah ji kanshi da gafara yanzu abin da nake so da ke ki takwatar da hankalinki Allah ya miki wasu abu kaɗan a cikin rayuwanki da in kin tashi za ki je shagonki ki ta fira kuma da ki ta yawan fira da mutane kin ji eh, kin yi cinikinki na san da ki tunani saboda kin san eh, condition da ke kina kina da juna biyu na ji daɗin kan da ke magana a yau ya fi kan da ke min magana a jiya domin jiya maganan ki na tausaya miki yau na ga kina magana daidai kin ga eh pawan wani abu ya dame kaka bar shi a cikin ka kenan ka iya ka da shi zai kawo maka sauki amma ka fito da shi ga masu hankali wani wawa ne in ka da shi ya rike yana ganin kamar ya samu weapon da zai iya yake ka da shi gobe kenan wawa ne wani wawa ne yanzu yanzu yanzu sauranki wata wata hudu ko Allah ya sauke ki lafiya ko to amma na zuwa wanda ya aure ki wanda zai aure ki ya biya kuɗin sadaki ma kenan fa dubu talatin kuɗin kayanki ya biya dubu talatin dubu sittin yau dubu talatin kuma da ya aure ki saboda ci da sha kika yi wushi kike gani zaki kashe shi ma saboda bai baki ci ba ci ba sha kika ta sayar da kayan ɗakin kina cin abinci shi ko shi bai damu ba bai damu ba she yanzu ya kuma zaga ya je ya karbi kuɗin ɗakin da ya biya kuɗin gidan da ya biya kike kwana ya je ya karbi kuɗin gidan ya miki test ce ki bar gidan tsakaninki da Allah da Annabi wannan mutumin kuma wai an ce ya kama miki wuri yau an kulle shi an ba shi wata tara aka kuma ce ya kama miki wuri aka kuma ce wai kowane wata ya baki dubu goma ya wannan mutumin na dai samu ya baki eh na dai sa Eh, lawyoyin na gani kotun an dafa an faɗi dai ne ko ya ce a kusa da shi ya kasance dai idanun shi na kaina haka kafin Allah ya sauke ni lafiya. Na fi amin. gidansu suke bukata. Na fahimce ki. Na fahimce ki, na fahimce ki. Shi da aka ce ya kama miki wuri ya domin kuɗin dakin ma ya je ya karbi ya ci kuɗin ma. Ya anshi kuɗin ya kashe kuɗin. Yanzu shi an ce samun miki sabon gida. Ke ina zai samu kuɗi ya kama miki sabon kuma aka ce wai ya baki dubu goma. Kuma kuma yana kulle. Yanzu an kama mutum an kulle ya zai samu wannan. Kuma abin da ya bani haushi an zo an kama wani a nan wallahi mun zo muka saka kan facebook nan wai ya sata akuya shekara goma ka bashi akuya fa akuya ya sata kuma akuyan ma da ya sata ma bai kashe akuyan ba ma an kama shi da akuyan sorry ya kashe akuyan an kama shi ya kashe akuyan akuyan aka rata ya masa akuyan kan wuyansa akuya fa an bashi shekara goma to amma duba wanda ya miki wannan illa wai an bashi wata tara to kuma wata tara kuma da aka bashi ga ababen da aka ce yayi kuma yana kulle kuma shi da kanshi ma baya yi ma ba mai halin bane in na da samu yayi miki Thank you. su sun suna bukatan gidansu Eh, wallah, a abin da nake fara kenan fa. Wanda aka kama shi aka kulle, na da na wani aiki zai samu ba da kuɗi. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Wanda shi da kanshi yana fama, yana fama ya ci abinci. Ya gimbiya, yana fama ya ci abinci. yana fa hatta saboda wannan abu ma ya je ya zagaya duk wanda mara tausayi fa ya zagaya ya je karbi kudin dakin shi kuma bai ma zo ma zaunar da matan shi ce mata zo ajiya zo ki zauna wallahi kudin dakin sa eh, na shiga matsala na je na karbi kudin daki na ma zan ci ke dai in tayi in tanye ki ma ki wannan ma walakanci ne ba <laughs> in tanye ki ma ki da dare ki ba ba ka ma yayi ba fa text message ya mata ya text ta ne wai salam ki tattara kayan dakin ki ki kwashe ki kwashe kayan dakin ragowan kayan dakin Eh, na karbi kuɗi na eh, mai gida zai bada <coughs> turan nan ina gani in Najeriya za ku bi lon turai to turan nan kamun a cewa mutum ya je yana biya kuɗin eh, yana biyan kuɗin gida yana ba wa matar shi kuɗin abinci yana kula kamin a yaka gwamnati na kama shi ne ya ba shi aiki aiki da ko dala shi bai ci a matsan shi a ba shi aiki yana aiki yana ciyar da matar shi yanzu kun kama mutum kun je kun boye shi kuma wurin dole kuno za ku ba shi abinci ya ci kun kun ce kuma ya taimaka domin illan da ya sa ma yariyan ga amma all this me I don't blame him I blame her eh, iyayenta I blame her parents gaskiya ina blame iyayenki ne ina blame iyaye ne ba kowa za a gan shi kawai cewa an bashi mata ba no wani ma'aukaci ne wani wallahi ma'aukaci ne wawa ne ba kowa za ba shi mata ba wani ma'aukaci ne ba kowa za ka cewa wallahi mun yaba da halin shi bari mu ba shi mata ba zauna da shi wallahi tallahi ka zauna da shi awa daya. za ka kamar mahaukaci ne wallahi kash yanzu sai ki kara hakuri kin ji <coughs> akwai akwai yar uwa da ta zo nan ga Hajiya Zainab Me <coughs> ta zo nan ga tana da wannan ciwo ta bude kofa akwai wanda ya zo Amerika nan zai ba ta magani insha Allah za mu duba mu ga maganin da ya bata muna jira dai yau na san an tura maganin yau aka na san an tura mata maganin nan da sati uku za ta zo ta nuna mana ya yi ko bai yi ba amma ni ina da yakini ina da tabbas zai yi after then insha Allah after then in ya kama ke ma taimaka miki da haka ne sha miki haka kin ji amma a yanzu in kin sauka lafiya shi Allah sa mu samu mai irin wannan ciwo shi ma wanda ke da ciwo domin dole shi ke aure wanda ke da wannan ciwo kenan kin yi hankurin haka ko Ayyo, kin yarda da kaddara. Allah ya miki albarka Maryam. sha Allahu Allah ya sauke ki lafiya kake sa damuwa kake sa damuwa zuciya ki kin ji Allah zai miki kin ji Allah zai yaye miki Allah zai yaye miki Allah zai yaye miki kin ji ko kuma insha Allah ba duba ma maybe Allah ya Allah ya sa wani wanda ke da wannan ciwo yake ganin cewa yana son ya aure ki amma shi kin sauka lafiya yanzu abin da ya kamata mu fara fuskanta Allah ya sauke ki lafiya shi ne muhim shi ke da muhimmanci sosai kuma Allah ya iya ya taimaka miki ki haifi wannan yaro da shi ba wannan ba zai samu wannan maganin yanzu ya kamata ki yi kokari ki ta shan maganin Eh ina sha ai sun gaya mu. Sai shi maganin kyauta suke baki ko dai ne? Eh kyauta ake bayarwa. Okay sun ce miki yaushe yaushe da kike da suka gwada ya nuna bishi bishi bai nuna irin faudin nan ba jinin ya nuna kaman bishi bishi haka dai layin ban taba ban taba samu wannan cewa astaghfirullah lazim balle sa ban sami da ke nufin bishi bishi da ban I don't know astaghfirullah lazim to sai ya nuna bishi-bishi bai nuna irin da yawan nan ba. Eh bishi-bishi ne ban gane ba. Ban gane bishi me kike nufi da bishi-bishi? Bishi-bishi ne ban gane. Suka ce idan ya nuna layi ɗaya ba ka da shi. Idan ya nuna layi biyu kana da shi. To layi biyun da ya nuna irin bai fito jaɗin nan sosai ba. Sai ya yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka. Sai suka ce min Allah ya taimake ni ma na yi wayo na zo asibiti da wuri. Wato, ai kisa ai sabo ne, bai daɗe jikinki ba abinda suke nufi kenan, ko ba haka ba? Aha, shi sa nakin da gwamma kenan kin sauri kika zo wurin, ko? Ok, eh abinda suke nufi kenan. Aha, isa da da ikon Allah insha Allah zan haifi yaro na ba abin da zai same shi insha Allah kuma ni rike magani na kuma in kama cin abubuwa haka masu gina jiki kuma kar in sa tunani a raina suka dai ba ni shawarwari ya kai Ok, shaka matijani. Yanzu yanzu gashi na ma shaka matijani jama'a na na na, na nufi uh, ke mu samu hakuri. Yanzu abinda kawai muke so da ke ki kwatar da hankalinki Allah ya baki lafiya Allah ya baki lafiya ya ƙara miki lafiya mu muna tare da ke ƴan wayenki kin ji amma abinda muke so da ke muke ƙara gaya miki wannan ba ba abin da zaki wahalar da kanki ba ne kana ina jinki kana ji eh ina ji shekaran ji shekaran jiya ranar juma'a eh daga muryan ki mu ji ki da kyau shekaran jiya ranar juma'a eh bayan na gama sallan asuba eh ina lazimi haka eh kana ji eh ina ji eh muna ji sai bacci ya dauke ni eh to a cikin baccin nawa sai aka ce mun na wai na je wajen wata malama da ke karantar da mu haka a islamiyya eh. to sai yaron matan ya ce mata ga wani a cikin ɗakinta yaron ya matsa yana ta cike mata ga wani a cikin ɗakinta sai na ce mata malama ki je ki gani mana sai ta ce min taya tana matan aure a ce wani a ɗakinta sai na ce ki je ki gani sai muka tashi muka je gaba ɗaya to muna zuwa kaman ka ɗibi ruwan taddawa haka ruwan ah, kaman rubutun allo taddawa da ake rubutu a allo da shi ka ɗiba ka zuba a bango ina duba bangon sai nayi dariya sai ta ce min menene na ga kina dariya sai na ce mata babana ne sai ta ce babanki kuma sai na ce mata e eh, babana ne sai kawai ya fito cikin girgije shak ibrahim in Allahu akbar cikin mafarki kenan shi Ibrahim ya sai ya fito a cikin girgije ya sa alkyabban na nashi ya rike sandan na nashi sai na ce babana sai ce na an maryam sai na ce babana sai ce na an maryam sai na ce babana sai ce na an maryam sai ce maryam me ya faru sai na ce babana da mutane suna cewa ba zan yi aure ba saboda wannan halin da na shiga ciki da wannan laluran da ke jikina sai ya ce in ji ya ce ba za ki aure ba ya ce ba za ki aure ba za ki aure ki kwantar da hankalinki zan roƙan miki Allah zan yi magana da Allah in ji ya ce ba za ki aure ba ƙarya ne sai ya mun rubutu a girgije sai ya ce in karanta sai na ce baba bana ni ban iya karanta ba da shi shek ibrahim ya suke sai ya ce mu in bi ita malamin nan ta rubuta min rubutun tasirin da zan iya karantawa sai kawai ya ɓace to na jan ɗauko littafi da biro bayan na dawo in zauna ta gaya mun rubutun in rubuta sai kawai ya dawo sai na ce babana ya ce na an maryam ki rubuta abinda da na ce ki rubuta sai na ce babana ban rubuta ba sai ya mun faɗa a fusace sai ya ɓace sai na ce o Allah ba wayo na ba ko dubara na komai sai ka yadda ka amince sannan bawa zai to daga nan ne na cire duk wani damuwa na cire duk wani damuwa a raina a cikin mafarki kenan a mafarki kenan na cire duk wani damuwa shi sa yanzu ni ba damuwa a rai Maryam Allah ba ki lafiya kin ji kuma insha Allahu za ki aure insha Allah insha Allah kuma wannan mafarki da kika yi da ya ƙara a bi mana danne zuciyanki ya ƙara a bi mana haskaka zuciyanki ya kuma ƙara sanyaya zuciyanki Allah ya tabbatar da haka Allah ya tabbatar da haka Allah ya tabbatar da haka eh Allah ya ƙara Allah ya ƙara wa annabi daraja ya ƙara wa shahannamu daraja Allah ya ƙara wa shi Ibrahim daraja Tsakani ba na damuwa ba na tunani yanzu bari ya cire a zuciya yanzu abin da nake son ki ƙara ƙarfafawa sosai shine shan maganin nan maganin nan sun ce miki kita zuwa zuwa kowane sati ne ko dai kowane wata ko ya suka ce miki kita zuwa kina karɓar magani na wata suka bani na wata ɗaya na wata ɗaya kullum in sha ɗaya kullum ki sha ɗaya eh kullum in sha ɗaya kina iya yin azumi eh, Ya Allah ya ban iko ina yi ina yi <sighs> amma gaskiya judgment ɗin da kotun nan suka ɗauki ne bai yi mini ba in dai wani ya isa takuya mu zo mu saka kan shafi nan mutanen da suka duba wurin dubu ɗari biyar aka duba aka ba shi shekara goma ka ne exposing ne ba ta so wai saboda kar image ina a anguwan mu maganan ya tafiya ya tafiya ya tafiya. In ji mahaifiyanki. Ta ce shi wannan eh ta ce maganan shi ciwon a rufe a bar shi da amanan Allah sai shi tsakalin ya ce ba ita za ta nuna mishi abin da zai yi ba abin da doka ta ce shi za. Ah, wato mahaifiyanki ma ta so da wato a rufe kawai a bari saboda kan ciwo a bar shi ya wuce irin wanga mutum da yake zuwa karban maganin shekara goma kuma yana yawo yana ta aurayya na san baki kada baki kada ya aura ba ko ke ce matan shi ta goma to wanga mutumin ai bai kamata a rufe shi bai kamata za a gwada hoton shi kowa ya gani ki turo min hoton shi a gwada hoton shi kowa ya gan shi kowa ya yi careful shekara goma kenan yana karbin magani iye yasa ya ci a bashi ya ci gaba ya ci gaba da yin haka ko a bar shi da amanar Allah. Hmm. Ga ‘ya'yan yana haifa, haihuwa fa yake. A, ah, a, ah, wannan, wannan, ai mu Allah ya kama mu. a bar shi ya ci gaba yana ta cutan a bar shi ya ci gaba yana ta cutan ko ga man ga, wanda suka fi shi ga su sai da Zainab sun zo kan nan da sun so rabawa da so raba amma sun kama kan suka ce a'a sam in ba mai ciwon nan ba za su aure kowa ba akwai wani namiji da ya zo a nan Mustapha Malam Mustapha shi ma a asibiti aka sa wa matan shi amma bai je ya raba ba kuma yana yana dan rufasininsa muka zo muka yi program anan. a samun mai wanda take da ciwon ya aure ya yi aure bai je ya raba ba to amma wannan aljihunsa yana damunsa saboda yana iya ba da dubu talatin ya yi aure umarnin iyaye ne da an ce ka bi inda kana son ka gama lafiya to da abin da ya biyo baya ka ga ba za a yi kuka da kai ba an san dai an ɗora ka an ce ka yi kuma kayi shine kawai ni ban gamsu da maganar da kika gaya mini ba yanzu abinda kawai na damu ke ki samu lafiya na fa fahimci haka amma ban gamsu a bar shi yana yawo domin ya kare wata taran nan zai dawo wala Allah za shi Sokoto ko kuma za shi wani Niger ko Nure je ya wuri kenan fa ai in ka duba baya aure cikin Kano garin da ba a san shi ba yake zuwa to ina to abin da muke faɗa kenan ya ya fito wata tara dole ya je wani garin da ba san shi ba ya ƙara aure kuma kenan ya je wani garin da ba san shi bai kara auren kuma wanga ciwo yana ta rabawa kuma shekara goma kenan yana yana zuwa karban magani shi yana zuwa karban magani yana zuwa karbin magani wannan mutumi in bai ina gani mun expose din shi mun expose din shi ba na Allah na so mutum mai rufe asiri Allah baya so mutum mai tona asiri ba ni ba ni cikin meto ba ni ba ni ciki ba ban taba ba, na so mutum mai na sir yana ba ni haushi ne ma wallahi ina jin haushin mai na sir to amma wannan ba na sir bane wannan yana sawa mutane irin wannan illa yanzu ba abin da ke jawo miki yanzu ba samu maganinsa ba da ke da wannan ciwo fa shi yau ma ba ba ne da sha magani kawai shikenan Allah sauki wannan mu batun expose ke da ki turo min hoton shi batun expose din shi ba wannan ba aikin ki bane ba maganan ki bane wannan maganan mu ne kuma in bai bari ba gaskiya za mu nuna wa duniya ga abin da wannan bawa Allah yake yana cutar da mutane gaskiya yana cutar da mutane ke batun ke naki ki muke nema Allah sauke ki lafiya alhamdulillah tunda mun yi kokari mun gyara miki daki muka zuba miki kayan daki muka yi kokari muka baki kudi ka kama shago ka fara sayar da wasu ababa kadan kadan insha Allah muna roƙon Allah gobe shago ki ya bunƙasa ke da kanki bunƙasa wannan ciwo ba shi bane ƙarshen rayuwanki a ki bunƙasa za ki fi hakan Allah yarda amma batun wannan mu stop ɗinsa wannan ba aikin ki bane aikin mu ne ke dai ki bar mana wannan abin da kawai zaki muna ki turo mana da hotunsa mu stop ɗin shi wannan tsiya da wannan shigantaka ya dina da bakin kifa, kin nuna ke ne matan shi na goma kuma shekara goma kenan wato matan shi na goma ba ke kada kenan fa ya ba wannan ciwo fa ba ke kada bi ma'ana mata goma ya ba su ciwon kenan ba ke kada ba wannan ciwo ba eh ake eh magana kenan wala Allah wanda ba ya aura kadai fa kenan ba maybe goma to wala Allah wanda kuma yake mu'amala da su su nawa ne ya ba yar ba wannan ciwo ah wato da ya kama mutum ya ba shi ciwo shi sake shi da ya kama ki ya baki ciwo shi sake ki ya kama ya baki a wannan za mu tsayar da shi wannan za mu nuna hoto shi sai ba wannan ba za mu bar shi ba wannan za mu za mu kawo stop to that wannan za mu kawo stop to that insha Allah za mu bar kowa ya gane shi kowa kowane gida ya shiga cikin duniya aka ga a wannan kai ba za mu baka mata ba a kai ba za mu baka mata ba abinda kawai za da an gan shi kawai a gane shi a kai ba za mu baka mata ba kai wannan abinda kawai za mu yi kenan kuma in mun gama da ke ki turo min da hotonsa kina ji na all right good insha Allah kan da zai ke ke kuma abinda abinda muke nema da ke ki nemo ki nemo mana hotonsa mijin ki ne ba za ki ce mana baki da hotonsa ba kina da hotonsa ko za ki taya shi za ki taya shi eh to ki nemo mana na sani na fahimce ki na fahimce ki na ba na son ke ran ke bata ba na son ke kwata da hankali kin ji kwata da hankali amma ki nemo mana da hutunsa. domin in ba tsayar da wannan bari ga miki gaskiya in ba tsayar da wannan abu ba za mu samu irin ki dari fa a wurinsa shi kaɗai in ba tsayar da wannan abu ba wala Allah ta kanki ne zai tsaye zai zama ƙarshe wala Allah ta kanki zai zama ƙarshe amma har muddin ba tsayar da wannan ba domin wannan mutumin mugu ne yana da mugu kai mugu ne wanda ya san shekara goma yana zuwa karban magani shekara goma yana zuwa karban magani kuma aurayya yake ta yi wallahi mugu ne nashi da gangan ne mugu ne kawai da gangan ne yasa irin wannan mutumi ba ba ba ba ɓoye shi irin wannan mutumi ba mai afuwa ba ɓoye shi ba ba abin da za a mai inda ma hankali za a yi da shi hankali za a yi da irin wannan mutumin jama'a masu kira ku yakuri yau ba zan doki kira ba ku yakuri yau ba zan doki kira ba yau ba batun kira ba ne ku yakuri yau ba zan doki kira ba mugu ne kawai kuma ba abin da za a yi wa mugu she a yi hankali da shi ba za mu masa illa ba amma a a yi hankali da shi a yi hankali da shi wannan shi ne gaskiya wala Allah ta kanki shine karshe ba zai sake ba kuma kin ji wala Allah ta kanki shine karshe ba zai sake ba kuma in ba haka ka yi ba wallahi tallahi za a samu irin ire ki da yawa damuwa ya miki yawa ko to ki cire wannan damuwa mai wayo ne mai mugu ne mai renin wani yana wani wala Allah yana ganin a ah, tun mace ta bashi to ya kamata ya raba wa mata da yawa wani namiji ko wani mace kuma ga a ah, tun namiji ya bani wallahi na raba wa maza da yawa this is this is wickedness laifin wani bai shafin wani yayi laifin wani bai shafin wani Allah ya gyara sai da Maryam a jama'a masu kira ban dokan kira yau yau gaskiya ba zan da kira ba yau ba zan da kira ba ko ya kuri kudi na kira eh no ba batun ya hankuri bane Maryam ba batun ya hankuri bane mu tausaya wa rayuwar mutane mugu mugu ne kawai azzalimi ne mugu ne mugu ne mugu ne ma na ƙarshe. Ba da ‘ya'yan nan ya tara ba sai da abin ke ya tsinta. mugu ne kawai azzalimi ne kawai mugu ne abinda zaki mini har gari ya waye wurinku ki turo min da hotunsa tun yanzu ki, nemi ki turo min da hotunsa abinda kawai zaki mini kina ki turo min da hotunsa oh, hotunsa kawai ki turo min da shi wannan azzalimi ne azzalimin mutum ne don azzalimin mutum ba ma ba ba mu'amala da shi ba mu'amala da shi kawai ba mu'amala da shi ba mu'amala da shi Allah taimake ki kin ji Allah baki lafiya ki ci gaba da aikin ki ki ta zuwa shago kina aikin ki in Allah ya yarda za mu duba mu kowane taimako ne ma da za mu samu mu ƙara miki ma ki kara shago insha Allah zan za mu irin wannan kokari kin ji ki kwantar da hankalinki ki ta shan maganin nan kuma ki ta duban kanki da kyau Allah ya sauke ki lafiya kin ji Allah ya sauke ki lafiya shine kawai iya abin da zamu yi a miki yanzu kin ji kuma time to time mun ta fira da ke kin ji sa yanzu a shiki bari mu baki ki huta kin ji kake sa damuwa sama tun da kike baki da kake sa damuwa insha Allah ki kara hakuri ko menene a na ga kanki jiya kin complain kin ce kina ta kira na ba kya samu na ba ni bane Ah, ba ni ba ne ah, jama'a an yawa ne shi sa amma zan yi ƙoƙari zan yi ƙoƙari ina gani tun wannan lokaci kamar ba kamar tun wannan lokaci ban sake magana da ke ba kuma ko mm, baka sake magana da ni ba kwana ma magana shiru wallahi ba na yi ginon ba bane ba na yi ginon ba bane to amma yanzu zan mai da hankali a kanki sosai kin ji zan mai da hankali a kanki sosai kin ji yasa ko shi ke min magana in dai kin ga yau kin ban tanka ki ba wala Allah zuwa an jima zan tanka ki ko gobe dan tanka ki kin ji oh, Allah ya kara miki hakuri Allah ya ƙara ki yafe wa kowa iyayenki kowa ne ne ki yafe wa kowa ki duniya ki yafe kake sa kake sa mutun zuciya magana magana Ka ce wannan abin kar ya sa wai in ce a riƙe mahaifiyata. Oyo in ji mamanki ko? Eh, ta ban magana ta ban magana na ce ha babu komai haka Allah ya kaddara. Ta ce tun da biyayya ne ne kuma Allah ya ga zuciyata. Allah shi zai sanya min da abin da ya fi zama a lantarki. Shi kenan. Kun dai addu'o'i. To, barin barki je ki huta. Na kaman eh, eh, kire kan kaman kin fara gajiya ma ko? Ga ciki ga kuma ciwon nan. Allah ya sauke ki lafiya. Kin ji? Ina gaida kowa da kowa. Kowa yana ji. Kina da sakon da zaki aika wa duniya? Sakon da zan aika ma duniya ta wacce za ta yi aure ta yi ƙoƙari ta je ta yi gwaji ita da mijinta kafin ta yi. Kar ta faɗa irin wannan halin da na faɗa kuma a tsaya a yi bincike kafin a yi aure. A tsaya a yi bincike sosai. Masha Allah, mun gode miki sosai, mun gode miki kuma sakonki ya isa, ya ya isa, a duk wani ce, sakonki ya isar ko eh sakonki ya isar. insha Allah to mu barki huta kenan kin sai da Maryam assalamu alaikum to sai an assalamu alaikum jama'a ta'ala wa barakatuh